hey dan buru ba what are you doing here masu shaye-shaye nan ba to yau ka shiga hannu me ne yasa kana kuka ne court